Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma sha shida A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM da kuma niya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a hanyar sadarwar intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 28 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. A yau Lahadi ne aka kaddamar da yakin neman zaɓe na shugaban ƙasar Afghanistan. iran ta bayyana cewar ba ta bukatar taimakon wata ƙasa don kare nata dukiyoyi hukumomin amurka da na isra'ila sun bayyana da nasarar da suka samu a wani gwajin makamin nukiliya kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa mai magana da yawun fadar shugaba Muhammadu Buhari wato Malam Garba Shehu ya ce ba shi'a aka haramta ba a'a kungiyar IMN ta Sheikh Ibrahim Elzazzaki wanda yanzu yake tsare ita aka haramta. Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta cimma wata yarjejeniya ta kuɗi dala Amurka biliyan ɗaya kimanin naira biliyan 360 kenan. daga bankin raya kasashe na afirka da ke kasar egypt bayan nan za ku ji cewa a yau lahadi 28 ga watan yuli ita ce ranar ciwon koda da ake kira hepatitis a turanci da hukumar lafiya ta duniya ta ware daga bisani muhammad hafiz baballe zai gabatar da shirin idan kwaya ta narke fa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum. A yau Lahadi aka fara gangamin yakin neman zaben shugaban kasar Afghanistan duk da cewar akwai matsalolin rashin tsaro da rashin tabbas ko zaben zai gudana kamar cikin inganci. Kana babu kwarin gwiwar cewar za a gudanar da zaben a ranar 28 ga watan Satumba. 'yan takara goma sha takwas ne ke neman wannan kujerar da suka hada da shugaban kasar mai ci ashraf agani da wani babban jami'in gwamnatin sa abdallah abdallah suka shiga wannan yakin neman zaben na watanni biyu jigo daga cikin 'yan adawan shine abdallah wanda yake zargin gwamnatin da amfani da dukiyar ƙasa wajen yakin neman zaɓe. wasu da dama kuma suna ganin cewar ba za a gudanar da zaɓe cikin mai sahihi ko kuma mai inganci ba jami'an zaɓe sun bayyanar da cewar za a gudanar da zaɓe cikin gaskiya da riƙon amana duk da cewar kusan rabin ƙasar ta afghanistan na cikin yankin 'yan ta'adda na taliban da suke rike da shi iran ta idan ta na ganin cewar buƙatar ganin buƙatar haɗin gwiwa da sojojin ƙasashen turai don ba ta kariya ga tankunan manta da suke kai zuwa, tekun gulf wani abu ne na koma baya a gare ta mun samu labarin suna shirin tura sojojin ƙungiyar ƙasashen turai a yankin tekun na gulf wannan saƙo ne mai cike da rudani kana da ƙasƙanci wanda zai haifar da zaman doya da manja a cewar mai magana da yawun gwamnatin ali rabel yau lahadi ta kafar yada labaran gwamnati akwai ƙarin matsalin lamba tun bayan ɗaukar wasu matakai da Iran ta yi a kan gabar tekun Hamas, yanki mai matuƙar muhimmanci da jirage ke kai komo a bakin gabar tekun Iran. a farkon wannan watan ne dai sojojin iran suka kai suke ta sauka daga jirgin sama mai saukar angulu da wasu kananan jiragen ruwa inda suka kwace wani jirgin mai mai tutar mai dauke da tutar birtaniya mai suna steno impero hukumomin gwamnatin amurka da ta isra'ila sun tabbatar da cewar gwajin makaman kare dangi da suke yi a jihar alaska yayi nasara Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida hakan a yau Lahadi, yana mai cewa matakin makamin ƙare dangi na Aro 3 zai ba ƙasar shi dama mai da martani ga Iran da kuma wasu ƙasashe a kowane ɓangare. hukumar kere-keren makaman kare dangi ta amurka ta kira wannan shirin na aro 3 a matsayin ci gaba mai dorewa makamin kare dangin a shirye yake duk akan duk a lokacin da muka so mu harba shi ya kuma kai ga inda muke so a cewar Netanyahu ya kuma kara da cewar duk maka duk duk makiyanmu su sani cewar mun fi ƙarfinsu za kuma mu iya kai musu hari mu kuma iya kare kanmu a kowane lokaci wannan makamin na aro 3 da isra'ila ta kera shine mafi karfi da zai iya wargaza duk wani hari da aka kai mata daga nesa wanda kamfanin kera jiragen sama na amurka boeing ya fara kera shi a shekarar 2017 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yan sanda sun kama fiye da mutane dubu ɗaya a jiya asabar a birnin moscow lokacin da suke gudanar da zanga-zangar rashin amincewa da cire sunan wani ɗan adawa a zaben cikin gida da za a gudanar a shekara mai zuwa a cewar gidajen talabijin na rasha cikin dukkan mutane dubu 1,074 da saba'in da da aka kama da laifuffuka daban-daban a lokacin zanga-zangar da ba a ba su izinin yin wannan zanga-zangar ba a babban birnin an ruwaito cewar 'yan sanda na birnin moscow sun furta waɗannan kalaman da suke nuna cewar su ne dalilansu shaidun gani da ido sun tabbatar da cewar an yi amfani da ƙarfi wajen kama waɗannan mutane wasu ma daga cikinsu sai da aka kai ga kwantar da su aka samu su ankwa a hannu a farkon satin ne dai da ya gabata aka kama ɗan adawa alexa navalny hakan ya sa masu zanga-zanga fitowa don neman a sake shi kuma a hukumance a ba shi damar shiga cikin masu takara a zaben da za a yi na birnin na karamar hukumar moscow a ranar 8 ga watan satumba. ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a birnin yulong birnin da ke da kusanci da kasar china an kwashe yinin jiya ana zanga-zanga mai matukar muni tsakanin masu rajin kare masu rajin ganin an tabbatar da demokuraɗiyya da kuma jami'an 'yan sanda labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Bayan wani hukunci da kotu ta ɗauka a ranar Juma'a da ta gabata a Najeriya wanda ta ayyana kungiyar IMN a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari, Malam Garba Shehu ya ce ba shi'a ne aka haramta ba, a'a kungiyar ce aka haramta. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani. tun farko ba kamar yadda ma wasu kafafin yada labarai suka ruwaito ba shugaba muhammadu buhari ta bakin kakakinsa malam garba shehu ya ce ba shi'a ne fa aka haramta ba a kungiyar nan ta imn ta sheik ibrahim yakubu zazzaki ita ce ko aka haramta a imn ne a yi ruwan su a wanda yake shi a abin da shafe shi ne ba ya shiga cikin wannan kungiya ba amma akwai musulmi da yawa waɗanda suke shi a ne kuma suna gudanar da harkokin a kasar mu ba tare da tsangwama ko wani matsala ba wani abu bai shafe su ba. kaman me dokar ke nufi yanzu. a eh, doka ce ta haramta wannan kungiya ta imn wadda take karkashin shekarun zaki-zaki. domin gwamnati tana ganin wannan kungiya ta zama barazana da zaman lafiya da tsaro na kasa a karkashin doka gwamnati tana da ko ta haramta duk wani kungiya idan ta zama tana da wannan barazana da kasa al'umma kamar yadda aka gani wani ta ce ta ba da shaida rashe-rashen rayuka rashe-rashen dukiya rayuwa ɗauyuka na fara na soja na 'yan sanda da suka kansu 'yan kungiyar saboda haka asara ake yi wadda gwamnati take ganin ta hanyar da za a yi maganin wannan rashe-rashe da ake game da batun sulhu kuwa kakakin na shugaban kasa ya ce tuni ma gwamnati ta bude kofar sulhu. gwamnati ta rufe kofa akan tattauna don a samu wata lahaba ai ko satin da wuce akwai sanarwa da muka bayar da aka nuna cewa wannan zanga-zanga da ake da fashe-fashe da barna ta isa haka wannan ba ita ce maganin wannan matsala da suke da ita ba su zo a tattauna wannan lokaci suke watsi da abu na tambashi wata watakila an sun shawara sun ga akwai nasara ko riba zama da wata ta to sai dai ko a martanin ta da kungiyar ta imn ta bakin kakakinta malam ibrahim musa ta ce fallabu da za ta ɗau mataki kan wannan umarni da kotu ta bai gwamnatin najeriya kan kungiyar su. malamai da lauyoyi na harkar musulunci suna nazarin martanin da ya kamata su mayar illa dai abin da muka fahimta kawai shine wato ita gwamnatin tarayya ba da gaske take yi ba na neman ganin cewa an sulhunta wannan al'amari ba tare da an ci gaba da zubar da rayukan jama'a ba babu gaira babu dalili mu mu muke nema da aka danne mana kotu ta sallami jagoranmu shi ibrahim alzazzaki gwamnati ta ƙi tabi wannan umarni ɗin, ta shigo da wani shari'a na bogi domin ta ci gaba da tsare shi to shine muke nuna wa jama'a cewa an zalunce mu kuma ya kamata a daina zaluntar mu haka nan. kuma wannan akan shi muke za mu ci gaba da shi in Allah yadda. Masana haka shari'a tuni masu kasuwa fashin bage kan wannan dambarwa da ke tsakanin bangarorin biyu barista Bello Ibrahim Jahun malami ne a tsangayar koyon aikin shari'a a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ya ko bayyana makomar wannan umarni a bagen shari'a idan kai la'akari da sunan ita imn za a ga cewa suna ce nata na kanta a matsayin kungiyar musulunci a najeriya shi kuma maganan addinin islama magana ne wanda ya fi karfin a ce kungiya ce ke da shi abinda nake nufi imani da kasantuwan 'yan shi'a a matsayinsu na musulmi wannan oda bata ma ambace shi a matsayin cewa su ta haramta ba to sai in ka kalli odan zaka gani cewa ita wannan kotu na federal high court da kuma irin hukuncin da ta bayar na oda cewa ta haramta imn baya daga cikin huruminta ba abu ne wanda kotu ne ya kamata ta yi ba ai akwai doka da ta haramta boko haram da wasu ƙungiyoyi na duniya wanda ake tsammanin cewa sun shafi a najeriya in kaga dokar zaka gane cewa majalisar dokoki ta ƙasa baki ɗaya ita ke da ikon yin doka don haramta wani ƙungiya ko wani aiki ko wani ɗabi'a a cikin ƙasar najeriya ƙungiyar kare hakkin bani adama irin su amana safar group na ganin ma hawa teburin solo a matsayin mafita ga wannan dambarwa da ke tsakanin bangarorin biyu malam musa jeka na kwacin shugabannin kungiyar to mu yadda muke gani game da wannan doka na ita kotun da kotun najeriya wanda ta bada kan maganan kungiyar yan shi'a cewa ba haramtacciyar kungiya ne muna kallon ya kamata ne a samu kujerar sulhu a zauna saboda muna gudun abin da ya faru a maiduguri ya zo kuma ya faru kuma a kasan baki daya to amma duk abin da zai zamanto kuma akwai kashe al'umma ko kuma akwai kashe su jami'an tsaro ko akwai kashe su 'yan shi'a din mu muna gani ya kamata gwamnati ta zauna tare da su a yi sulhu kowanne ya faɗa abin da yake ganin inda aka yi mashi ba daidai ba domin a zauna lafiya su mu muna gani idan aka yi haka za a samu zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali. Malam Musa Jika kenan na kungiyar Amnesty Safal Group a Najeriya. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Tunanin mutum sa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya. Karewa lafiya tare da koshin. A gaida Ibrahim Abdulaziz. gwamnatin jihar zamfara ta cimma wata yarjejeniya ta kudi dala amurka biliyan ɗaya wato kimanin biliyan 360 kenan ta wanda bankin raya kasashen afirka da ke kasar masar gwamnan jihar alhaji bello matawalle shine ya sa hannu a wannan yarjejeniyar a babban birnin tarayya abuja ga yadda hira ta musamman da ya yi da wakiliyar murya amurka madina dauda ta kasance da kuma kasuwanci wanda mun yarda tsakaninmu da shi tsakanin shi jihar zamfara cewa za su kawo muna dauki da kuma kasuwanci wanda bai kasa dala biliyan ɗaya ba wannan kasuwanci akwai gina airport wanda za su shigo su yi akwai kuma hada gyaran kwangirin jirgin kasa da kuma harkar noman auduga da kuma tada masakayen da ke jamfara da kuma yin kiwo da kuma yin mayanka ta zamani wadda za a iya a yanka shanu ana fitar da nama daga zamfara zuwa kasashen waje wannan domin kai karshe za su zo kuma za su kuma za su fara wannan ba da dadewa ba banki zai ba su kuɗi domin su tosu su masana'antu ne a cikin jihar ta zama. kamfara saboda kuma sun ce hurumin su ne za su kawo mana kwararru wanda za su zo su yi ayyuka ba da dadewa ba ba kuma bashi ne kuka ci ba kenan ko eh ba bashi bane su za su zo da kwararru da za su yi ayyuka ba bashi bane bashi ai sai an je an nema national assembly da sauransu amma wannan kwararru ne waɗanda su dama suna son shigo afirka su shigo su kafa kasuwanci su eh, zuba hannun jari wannan su ne amma bankin shi zai ba su waɗannan kuɗin su yi saboda in su yi cikin kuɗin da ake samu na shiga to nan ne su kuma za su rinka biyan su sa hannu a wannan yarjejeniya na nufin an samu kwanciyar hankali a game da harkar tsaro kenan a jihar zamfara ko eh to duk wanda a najeriya yanzu ya san an samu tsaro a zamfara da kasuwannin mu shekara hudu ba sa aiki ba a amfani da su a ranar alhamis babbar kasuwar shinkafi wadda kusan duk kasashe na afirka suna zuwa suna cinta an je an ci kasuwa lafiya lau ba fulatanin da suka je allah ɗaya san iyakarsu daga ƙarshe ma fulani suna ba mutane nono kyauta domin ta. tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha wanda ba a taba ganin haka nan ba da idan za ka sai hura nono sai ka zo shi daga huntuwa ko kaduna ka shigo da shi zamfara amma yau duk inda ka tafi cikin jihar zamfara za ka samu nono fulani suna shigowa gari suna mu'amalar su da al'umma wani tanaji kai ma waɗanda yanzu ya kamata a tsugunar da su waɗanda 'yan ta'addan nan suka tayar da garuruwa da kuma suke neman taimako daga wurin gwamnati e, to wannan ma mun magana da mai gama shugaban kasa wanda yanzu haka magana da kai muku ya ba da taki ɗauki tirela hamsin wanda za a taimaka ma wa'annan al'umma sannan kuma ya tura tim wanda za a je a diba bannan yawan bandar da aka yi wasu za a ɗaya musu gidajen da za su samu su samu matsugunni shugaban ƙasa ya riga wannan shi a da ne na kusan kwana goma muna wa'annan tsare-tsare wannan allah da ranar talata tim ɗin da shugaban ƙasa ya haɗa da ni za su tahi su wannan aiki sannan kuma ya ba da iri na masara da gero da sauransu domin a ba wa'annan mutane hakkin gwamnatin jihar ne da ita kuma za ta ba da gonaki da za su yi noma domin dole sai mu wannan sai mu zamnar da su kuma mu masu abubuwa na jin daɗi kamar makaranta kamar asibitin dabbobin su da asibitotansu da kuma wurin da za su yi noma wannan gwamnati na ta ɗauki nauyin wannan za ta yi masu domin su ma sun yi ƙoƙari da suka jaye wannan wutar da suke kashe mutane da kuma ɗaukar mutane. A gaida Madina Dauda. A yau Laraba 28 ga watan Yuli ita ce ranar ciwon koda da ake kira hepatitis a turanci da hukumar lafiya ta duniya ta ware. Hukumar ta ce tana kira ga kasashe da su saka hannun jari a cikin wadatattun hanyoyin jinya waɗanda za su iya rage yawan kamuwa da cutar domin kubutar da miliyoyin mutane. Ga fassarar rahoton wakiliyar murya Amurka Lisa Schlein daga Geneva akan sabon binciken da hukumar ta yi. cutar koda wato hepatitis rukunin b da c kwayoyin cututtuka ne da ake yada su ta hanyar jini waɗannan kwayoyin cuta guda biyu suna haifar da kansar koda sannan kuma wannan cuta ta kunshi kusan kashi 96 da ka iya kawo mutuwa hukumar lafiya ta duniya ta ce cutar koda wato hepatitis rukunin b da c na shafar kimanin mutane miliyan 325 a duniya kuma tana kashe kusan mutane miliyan 1.4 a kowace shekara. shugaban hukumar bangaren hepatitis mark baltris ya ce cutar hepatitis ta zama cuta ta biyu a duniya da ta fi yawan kashe mutane bayan cutar tarin fuka. the number of deaths from hepatitis has been increasing over the past Yau masu mutuwa a sanadiyar cutar hepatitis na karuwa ne a cikin shekaru ashirin da suka gabata. Abu da ya fi muni shine cutar hepatitis tana kashe mutane a cikin sauki. Daga cikin mutane miliyan 257 da muka kiyasta suna rayuwa ne da kamuwa da cutar hepatitis rukunin B. Kusan kashi ɗaya cikin goma ne aka gano. kuma kusan mutane miliyan 4.5 ne ke jinya. Boltris ya ce daga cikin mutane miliyan 71 da ke rayuwa suna ɗauke da cutar hepatitis rukunin C. Mutum ɗaya cikin biyar ne kawai suke kamuwa da cutar kuma miliyan biyar ke jinya. Binciken na hukumar lafiya ta duniya ya gano cewa za a iya kawar da cutar hepatitis da ke barazana ga lafiyar jama'a cikin ƙasashe 67 masu ƙaramin ƙarfi da kuma matsakaicin karfi zuwa shekarar 2030 kan farashin dala biliyan shida a duk shekara ko kuma kusan dala biliyan 60 waɗannan ƙasashe suna da kashi 75 na yawan mutanen duniya hukumar ta ce za a iya rage sabbin kamuwar cututtukan hepatitis da kashi 90 cikin 100 kuma za a iya rage yawan mutuwar da kashi 65 lokacin da aka yi lissafi akan kowane mutum boltris ya ce farashin magani yana da arha ya ce samar da magunguna na kwarai ne zai iya sa hakan ya yiwu sai ya kar da cewa an ɗauki tsawon watanni uku ana yin maganin cutar hepatitis rukunin c a farashin dala arba'in a india pakistan da egypt waɗanda suka samar da nasu ƙwayoyin ya gaya wa murya amurka cewa sauran kasashen duniya masu talauci na iya sayan magungunan akan farashi dala 89 na shirin majalisar ɗinkin duniya da gabi da ƙungiyar allurar rigakafi ta duniya amma ya ƙara da cewa farashin ya kasance mai girma a ƙasashe masu arziki Fassarar rahoton wakiliyar murya Amurka kenan Lisa Schlein. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe 11 da minti 21 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake jagoranta. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata, mun fara kawo muku rahoton da wakilinmu Sulamumun Barma da ke jamhuriyar Nijar ya haɗa mana kan yadda matasa suke amfani da muggon ƙwayoyi a ƙasar. A cikin shirin namu na wannan makon, mazauna garin Agadas sun buƙaci gwamnati da ta ɗauki matakin ba sani ba sabo akan masu sha da kuma sayar da mugun ƙwayoyi a yankin nasu ga dai sule da ci gaban rahoton nasa miyagun ƙwayoyi wata haja ce da tun fil azal ke shigo ƙasashen afirka ta yamma daga wasu nafiyoyi na daban abin da ya sa wasu ke ganin buƙatar ƙarfafa matakan tsaro akan iyakokin ƙasashe a maimakon karkatar da wannan yaƙi a cikin gida kawai in dai ba kwaya ce abu ɗaya ne kamata a yi a samu can wa'ancan manya ka san duk abin da za a ce in ka ga karami yana yi to babba yake yi a wajen babba ya gani in ya so karami yake ɗauka kuma ya kamata a ce in wannan abin duka masu shan kwaya da yawa mafi akasarinsu so suke su ga sun daina ta in babu ita a ƙasa to bayan da ina za ka ganta ka siya kenan ya kamata a ce in za a hana wannan shan abu ka gane to ya kamata a ce a je can inda ake kawo ta ta inda ake biyowa an san hanyar da take fita kenan in ya so ana a tattare kuma sai an kama manyan diloli in ya so yake kawowa ake cewa a rasa amma sai ka gani wai mutum ga inda aka san inda take a tare jingib amma sai a zuwa dinga kama 'yan ƙanana wanda zai je sai ta dala arba'in ya zo ya sha dan ya dan samu kwanciya hankali wani kawai sai a zo a kama shi a haka bai yi ba a kama sama in ya so a zo kan ƙasa yankin agadis na daga cikin yankunan da suka fi fama da matsalar miyagun kwayoyi a nan nijar kasancewarsa yankin da bakin haure ke yada zango akan hanyar su ta zuwa libya algeria da nafiyar turai lamarin da a halin yanzu ke tsaye wa al'umma a rai a ra'ayi na abu wannan zan san na shaye-shaye na fanci bisa halin da muke cikin mun samu kanmu cikin mugu abu saboda gaskiya ka kannan mu ne wasu kan mata kan maza sun lalace sun saka cikin muguwar rayuwa wanga amma ni gani na gaskiya gwamnati shi ke da laifi cikin wanga paske gwamnati shi ke da doka shi ya kamata ɗauki doka bisa wanga abun gwamnati yana ganin mutanen ga san halaka yara yana ga masu da abin ga yaki musu magana ba a kama su kenan ya kamata ɗauki mataki don da aka kama kan bisa wanga abu a ɗauki sauran mataki wanda ke gobe ba yara ba yanzu ga sun yara sun lalace kan mata kan maza sun shiga shaye-shaye shaye kuma sun shiga sace-sace in ka ga mutum ya fidda kamannin shi kamar sai baka tausi kuma sun mai da kansu kamar masu borin shakkai mutum ya faɗi nan ya faɗi nan in ka ga mutum nan da ka sani a baya lafiya shi lau nan da shekara guda in ka ganshi na shan bacci sai ka tausaya mi kaga wannan ba gaskiya ba ne. iyaye ba su iya tare wani tanki gwamnati ba ya ɗauki doka ba paske dama yaran ba su jin magana uwansu balle kama su musu magana dokar ta gaske mai tsanani wanda ya kamata an kama da wangar alaifin da mai sha da mai sarar da a hukunta su kan wanda ya kamata sai ga gobe za a samun dama cikin lamarin wannan amma wannan abu kamar ya ya daɗe yana ci mana tuwa kwarya domin idan an yi magana a kan yara waɗanda suka lalace shi ɗa na kowa ne idan wani abin akwai laifin iyaye to akwai laifin gwamnati wasu laifin na iyaye ne sun gaza kula da 'ya'yansu ko ba su tarbiyyar da ya dace wani zubin kuma akwai yaran da sukan samu shaye-shaye sakamakon cewar gwamnati ta saka kuɗin makaranta yi tsada ko korarsu da aka wani yaron in ya rasa inda zai je zai je saka kansa a cikin wannan saboda kamar yanzu abin da ake kuka da shi kamar zafcen waya kwatan mashin ko kuma satan mashin duk yana ɗaya daga cikin waɗannan abin na shaye-shaye domin idan mutum bai samu kuɗin da zai shaye-shaye ba zai iya ɗauka ko mai ko kuma ya ƙoƙarin laifin da duk ya ga ya yi domin samun kuɗin da zai je ya shaye-shaye wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da suke yi kuma da dama za a samu cewar yau mutum yana shaye-shaye zai iya ɗaukar wuka ya wa abun sa tunda tunanin mutum gushewa yake ko hankalin shi wani ma ya yi bai san ya yi ba ne dole sai an zaunar da shi wani aka ce ya yi bayan ya sauka zai ce ma bai san ma ya yi ba lokacin da yana cikin su to gaskiya duka sai an zauna da gwamnati da manyan gari da iyayen yara an zauna an magance wannan sannan kuma su kansu a fito da cewar duk wanda ya ga cewar yau ga inda ake shaye-shayen kowa ya su raba lambobi yadda za a gaggawa daukar mataki gushewar hankali a wajen waɗanda suka rungumi wannan haramtacciyar ɗabi'a na kaɗan daga cikin illolin da ke da nasaba da shan miyagun ƙwayoyi kamar yadda a halin yanzu asibitocin kula da masu taɓuwar hankali suka fara cika da waɗanda suka ci karo da irin waɗannan illoli galibinsu matasa maza da mata in ji malam ismail wani likitan kula da masu tabuwar hankali a birnin agades lalle wannan al'amari na shaye-shaye yana zo mu sosai ana kama mutane kwarai wanda suke wahala da wannan ciwo akwai wani eh, kwamiti wanda yake kula da ƙididdiga na wannan harka ta shaye-shaye a wannan afirka ta wajenmu don ku ya nuna eh, na agadas mm. ita ce gari na biyu wanda ake wannan shaye-shaye kamar a nan Nijar in aka ɗoka ita ce gari na biyu wanda ya yin wannan al'amari na shaye-shaye kenan gaskiya ya ɗauki kamari kwarai wannan al'amari sosai suke zo mu kuma cikin halaye wanda gaskiya sai a hankali to wajen maza suna shan kama su wani tramadol su wani abin da ake ce ma cannabis eh, wiwi to amma abin da yake bamu mamaki dukkan mata da muka samu wanda suka so mu cikin wannan halin na shaye-shaye kwayar wadda ake ce ma babba kamar wata kokayin irin su ne dukansu ba wadda za a samu tana shan cikin mata wanda suka zo kwaya karama kenan mahi yawan su babba kwaya suke sha ta kawo su wannan lahani na wajen rashin lahiyar kai to yanzu abin da muke so mu gane nan wurin kama su annan mata da bisa sai wannan kananan kwayoyi eh. suna tare da wa'ansu ne wa'ansu manya masu sai da wannan babban kwaya ko kuma yane ne aka yi suke tsallace duka wannan ƙananan ƙananan kwaya da su je ga babba mafi yawan su wanda suka zo mun mata babban wannan kwaya ita ce ta haddasa wannan rashin lahiya a wajen su masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban rahoton yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin musulun mumin barma da ya haɗa mana rahoton sai kuma jul Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma a takaici. a yau lahadi aka fara gangamin yakin neman zaben shugaban kasar afghanistan duk da cewar akwai matsalolin rashin tsaro da rashin tabbas ko zaben zai gudana a yanda aka shiryar Iran na ganin cewar bukatar haɗin gwiwa da sojojin ƙasashen turai don ba ta kariya ga tankunan manta da ke kai zuwa, tekun gov wani koma baya ne a gare ta mun samu labarin suna shirin kai sojojin kasashen turai a yankin tekun gov wanda saƙo ne mai cike da rudani. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin sai Daniel Brown da ya haɗa shirin ya bada umarni da injiniyan mu na yau Jonah Cummins ni Zahra Aminu fage ke cewa ku huta lafiya. VOA Afrique avec la